wannan shine abin da ya faru tsakanin gwamnan jihar kaduna wato ubasani da kuma tsohon gwamnan jihar kaduna wato malam nasir irfa'i wani rikici irin na 'yan siyasa ya haɗo kai a jihar kaduna da ke tsakiyar najeriya bayan da gwamnan jihar obasani ya ce gwamnatinsa ba za ta iya biyan ma'aikata albashi ba saboda gagarumin bashin da ya gada daga malam nasir rufa'i yayin wani taro da ya gudana a ranar asabar a kaduna obasani ya ce ya gaji bashin dala kusan miliyan 587 kwatankwacin naira biliyan 85 ga kuma kuɗin kamfanoni da 'yan kwangila sama da kusan miliyan 115 ya ce an cire biliyan 7 cikin 100 na kason da gwamnatin tarayya ta baiwa kaduna a watan maris biliyan bakwai ta tafi ne ga biyan ma'aikata albashi inda ya ƙara da cewa abinda ya yi wa jihar saura shine biliyan uku ita kuma jihar tana biyan albashi sama da kusan biliyan biyat da dugu biyu ne duk wata ya ce tashin canjin kuɗin ya sanya jihar na biyan ninki uku na bashin da aka ciyo mata a baya duk da bashin da muka tarar da ya yi mana kanta amma gwamnati na bata aro ko kabo ba a cikin watanni tara ɗin da muka kwashe muna shugabanci waɗannan kalamai dai sun janyo martani daga 'yan siyasa ciki da wajen jihar kuma cikin waɗanda suka yi martani har da ɗan 'yan rufa'i wato bashir wannan shi ne ya janyo zazzafar muhawara a kafafen sada zumunta inda wasu suke ganin cewa wannan gwamna Obasani ya yi wannan abin ne domin ya ɓata siyasar wato ubangidansa wato Nasir el sai dai kuma wanda ake zargin wato nasar el har yanzu bai fito kafafen sada zumunta ya yi magana akan wannan batun da wannan gwamnan ya bijiro da shi ba. Tau da shin me za ku ce akan wannan batun? madu da ku a comment section domin jin ra'ayoyinku dangane da wannan matsalar da ta bullo kai a kafafen sada zumunta.